يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد ku waɗanda kuka yi imani ku cika dukkan alƙawurran da kuka ƙulla tsakaninku da mahalicinku da tsakaninku da halittarsa, Allah ya halatta dabbobin ni'ima don jin kai gare ku, su ne raƙumma, shanu da awaki da tumaki, sai dai abin da ake karanta muku haramcinsa, sai kuma abin da aka haramta muku daga farautar kan tudu ba ruwa ba, a lokacin da kuke cikin ihramin hajji da umara. Hakika Allah yana hukunta abin da ya nufi na halattawa ko haramtawa, daidai da hikimarsa kuma babu mai tilasta shi. ko wanda zai ja da hukuncinsa.